ɗaya sorry sha hudu ga watan ah, jumadar ah, rabi'un al-akhir hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekarar 1442 wanda ya dace da ɗaya ga watan disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na biyar kenan insha Allah cin jerin ya darussa daga littafin ishratun nisa wallafar al-imamu al-hafid ah, abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali annasai wanda aka fi da suna al'imamu annasai sahibu sunan rahmatullahi alaihi ya rasu shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda littafi nashi na ishratun nisa yana karantar da mu ne wato a hanyoyi da sunna ta tanada dangane da zaman aure zama lafiya a gidan aure za mu tashi yayin da mala yake cewa akhbarana aliyu ibnu khashram qala akhbarana isa an ibn abi zaibin عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام ما لن يتي أخبرنا علي بن خشرم الإمام النسائي يتي من سامونا حديثي لجمال ممو علي بن خشرم أبو الحسن أب... علي بن خشرم ابن عبد الرحمن المروزي كنان wanda yana da hadisi a cikin sahih muslim da sunan tirmidhi da kuma nan a cikin sunan ta al-imamu an-nasa'i sannan ya rasu shekara ta 257 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi kuma yace akhbarana Isa Isa ibnu Yunus kenan akhbarana Isa ibn Yunus shi kuma daga ibnu Abi Zibin babban malami wato malam Muhammad dan Abdurrahman dan mughira dan abi zaid muhammad ibn abdurrahman ibn al-mughira ibn abi zaid da gaske rijalul jama'a ya rushe ka ta 159 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace daga al-harith ibn abdurrahman ah, wanda kawunsa ne dan uwan mahaifiyar shi ah, ibn abi zaid ne ya da hadisi a cikin sunan al-arba'a daga abu salama ta dan abdurrahman daga tabi'i babban malami daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace fadlu Aisha ta ala nisa falala Aisha akan sauran mata ka fadli saridi ala sa'ir ta'am kaman falalan asarid akan sauran abinci da wani hadisi al-Bukhari ma ya fitar da shi da Tirmidhi da da al-Imam Ahmad ibn Hanbal duk dai hadisin guda ɗaya ne yana ta kawo mana kisoshin ne a gugutsirance shi ne, kamar yadda yake cikin lafazin bukhari cewa matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da majalisa guda biyu ko a ce jam'iyya biyu kamar yadda aka sani din da mata suka haɗu akan iya samun irin wannan sawa'un a aji ne a makaranta ne a matsayin su na kawaye ne a gidan biki ne inda za a kwana a wuni ko gidan makoki sai kin ga an rabu kungiya kungiya kowa za su ware irin waɗanda suka dace da tunaninsu da yanayinsu sai ke ga sun zama wato ƙungiya guda da akwai ƙungiya wadda take ƙashin jagorancin aisha a gida aisha radiyallahu anha tana da hizbu aisha kenan wanda a cikin shi akwai hafsa akwai safiya akwai sauda waɗannan kwamitin su ɗaya sai kuma wal hizbul akhar ɗaya ƙungiya ita kuma wadda take ƙashin jagorancin ummu salama wa sa'irin nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam da sauran matan dukkanin sa a waccan ƙungiya su to su ne suka fahimci wannan ƙabiya ta cewa mata suna kai watin abin nan ɗinsu kyautar su gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar kwanan Aisha kuma gaskiya su ba su yarda da haka ba shine suka sa ita ummu salama farko ta yi mishi magana za mu zo mu ji wannan riwaya ta mishi magana har nauba uku ya kwana ɗakin ta mishi magana bai ce mata komai ba ya sake dawowa ya sake kwana ta mishi magana bai ce komai ba ya sake dawo a karo na uku sannan sai ya ce mata kar ki sake min maganar nan kaza kaza kaza za mu zo mu ji to shi ne ya mata wannan magana ita kuma ta koma ta gaya musu sannan suka aiko fatima kamar da muka ja wata riwaya ta baya ita ma ya mata magana sannan sai zainabu ta je da kanta in ku tuna mun karanta wannan zainabu yar jahash to wannan kwatance da ya yi a game da abinci mun fara magana a akan shi nan a takaice mu sake kallon wannan kwatancen da ya ce fadlu aisha ala nisa'i ka fadli as-sarid ala sa'ir taam farko mu kalli su waye annisa'u da yake nufi shin yana nufin dukkan matan duniya bil ma'anar am ko ko matan nan da yake tare da su wanda suke wannan jayayyar da ita bil ma'anar khas ko mun gane haka dauke shi bil ma'anar am to dole za a cire wasu mata za a cire Fatima yarsa radiyallahu anha za a cire Khadija matarsa uwar gidansa radiyallahu anha za a cire irin Asiya matar eh, eh, eh, fir'auna za a cire maryamu uwar annabi isa da za a cire waɗannan saboda wasu falaloli sun tabbata gare su ah, fatima falalatta in nasab sakamakon dangantaka ta dinnan dangantaka ta cewa yar manzon Allah ce sallallahu alaihi ta karu akan sauran diyan nashi saboda ita yana mata kauna ta musamman kuma saboda ta rayu a bayan shi khadija bidafi'i ita ma tana da falala ta musamman domin a hatta za mu zo mu ji cewa mala'ika jibrilu ya ce masa ina rasulullah ka ce ina gaida aisha to ita khadija ana ta sakon mala'ika cewa ka ce Allah ya ce a gaishe ta? ji gaisuwa kuma daga Allah ta tsara gaisuwa daga duk wani wanda ba shi ba su haka nan kuma da abin da ya faru da ta Aisha ta nemi ta nuna mashi cewa ai ta fi Khadija ya nuna mata ba haka bane in yana da cewa khadija na sama da ita sannan ita kuma maryamu da asiya Allah ya magana a kansu domin inna Allah astafaki da Allah ya ce wannan kaɗai da Allah ya faɗa mata inna Allah astafaki ya ishe ta falala haka faɗin da manzo Allah sai sallallahu yake cewa khairu nisa'iha maryamu wannan ma ya ishe ta falala to da in yana nufin al-ma'al al-am sai a cire ina fata mun fahimci wannan to abu na gaba shine cewa in muka ɗauki wannan alma'anar amɗin to ta wace fuska ne aisha ta samu falala akan sauran mata lausa mahtun ta samu wannan falalar ne ta fuskar kasancewar iliminta kuma gani domin wata ya mace dai a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka cire Khadija za a ce eh saboda ta yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take kai tsaye to tana da wata falala amma da aka cire khadija to babu yadda za a iya ka babu ma za a iya kwatanta zurfin imanin iliminta da na ainihin wato sayyidat na aisha radiyallahu anha wannan ya ta samu wannan dama ne saboda na farko kamar yadda muka ji a baya tana da zurfin hankali da zurfin tunani kuma ta manzala sai islam ya rasu ya bata shekara ta goma sha takwas ina ganin kusan dukkanin kun girme ta ma ko shekara goma sha takwas sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya batta kuma ta rayu a bayan shi kusan shekara hamsin domin ta rasu shekara ta hamsin da takwas ina fata kusan wannan a saurara aisha ta rasu shekara ta hamsin da takwas bayan hijira ina jin ba wanda bai san wannan ba idan mutum bai san wannan ba ajin ya kamata ya yi istighfari kamar kafa goma aisha ta rasu shekara ta hamsin da takwas wasu kuma suna ganin ta hamsin da tara sai na abu hurairar shi mata sallah a karfe ta a baki'a to ta rayu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 58 eh, shekara wajen 50 amin shekara wajen 50 ta rasu a shekara ta 58 bayan hijira eh, ta samu damar karantarwa karantarwa mai yawa sai wannan ya bata su Falalatta ta samu idan mu dauki al-ma'anar am sai mu fassara cewa falalatta to saboda falalar iliminta da karantarwata idan mu dauki al-ma'anar khas cewa falalatta a cikin matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in ma haka ne fa bil ahra ya zama an buɗa shi din to sai a ce to falalatta ta faru ne saboda ainihin wato ta kasance tana da fifiko a zuciyarsa sama da sauran wannan kenan na biyu kuma kalli kwatancin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da abinci yana nuni zuwa ga muhimmancin ilimin da Aisha ta karantar ga al'umma kamar muhimmancin abinci ne a rayuwarsu yadda ba za su rayu babu abinci ba haka al'umma musulmi ba su yi rayuwa babu ilimin aisha ba haka ma aksar ma nasma'u da'iman an aisha ta radiyallahu anha qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aisha kullum haka muke ji hadisai ne gasu nan kamar da muka ambata nan sama da dubu biyu da ɗari shida da nawa ma aka ce da goma ko a ciki akwai kamar ɗari uku da sha shida a cikin sayul bukhari da muslim wannan mutafakun alaihi ne an ruwaito su su falalata ta kasancewar mukaranar da aka yi da ainihin wato abinci sai kuma aka yi mukaranar da abincin da ana iya cin shi koyaushe ana iya cin shi da safi ana iya cin shi da rana ana iya ci da dare ana iya ci a walima ana iya ci a karyawan gida da kowane waje yana da kuma amfani a jiki kamar yadda ilimi ke da amfani a tare da mutane sannan yana nuni wani yana nuni ga kowace mata kowace mata tana da wani nasibi na falala domin da in aka yi tafdil yana nufin ɗayan da aka ɗaura a kan shi ma yana da falala kenan babu mata da za a ɗaga ta koya ce wannan ba ta da amfani tana da falala matuƙar mumina ce mata aure ce ko ba mata aure ba a gidan ta take ko a gidan wanta ko a ina take tana da wata falala a matsayinta na mutum mai kirki sannan kuma a nuni zuwa ga cewa mutane ba za su gushe ba tsawon rayuwa inda duniya tana raye ba za su gushe ba suna moriyar ilimin aisha daga cikin haka akwai wata dilala nabawiyya shine aka samu abincin saridu har yanzu larabawa suna cin shi kamar yadda ilimin aisha har yanzu ana amfana da shi ko mun gane manzo Allah sallallahu alaihi cikin kwarewarsa sai ya wani abinci da za a ci gaba da gani kamar da za a ci gaba da ganin ilimin aisha tare da cewa wasu abincin da laraba suke ci a wancan zamanin harama an manta labarinsu da tarihinsu kuma a nan ƙasa yanzu akwai abinci da ake ci shekara talatin ashirin da suka wuce ba ba a san su ba an daina cin su yanzu kuma an kirkiro su yanzu shekara ashirin talatin baya wasan shawarma ba wanda ya taɓa ganin ta sai dai gurasa ko wannan tamu ta gargajiya waye ya san irin irin irin irin biredi nan da ake yin slicing din shi din nan da duk ba san shi ba sai dai irin eh, bita da ake cewa da din shi aiki wanda ake zuwa su da kasafa a gidan biredi ake zuwa su shi ba a kawo biredi kanti a ajiye yadda ake siya ɗin yanzu da gudu ake ba da safi a je a bulai a gidan biredi a siya kamar yadda ake siya layin siyan ɗan wake idan bakan ɗan wake a kanti sai da kazo sai eh, a ɗiba a baka yadda masu shago suke dinnan ba ka taɓa ganin shi ba duk jarabar da ake ta sabuwa da yawa a kanti dinnan ka je manyan kantuna za ka ga komai ana zubawa akwai wani shago da na sani abuja wai next wasu na mashi take everything under the same roof komai da kika san ana iya siyan shi a duniyar na ana sai da shi a wajen tun daga kan reza ko aska har zuwa kan mota misali suna sai da komai haka suke mai take everything under the same roof ba man ban ga dan wake a wajen ba kuma zaka ga hatta zaki mamaki hatta abin nan alayyahu ko tumatir wannan irin na bakin kasuwa akwai shi a wajen an saka a fridge an saka leda an saka a fridge akwai irish wanda an riga an gama ferewa an tsaga irin na yan gayu wanda sai dai kawai ki je ki tsoma a mai <laughs> komai din da gaske akwai akwai gidan biredi akwai kemis akwai inda ake eh, ganin likita komai suna yi amma dai kowa wajen ni ban san wake ba to almuhimmi shine abincin zai ci gaba da tabbata a duniya kamar yadda ilimin Aisha zai ci gaba da tabbata a duniya a a sannan kuma yana nuni zuwa ga cewa kamar yadda a cikin abinci akwai abin da zai cutar da kai ta haka a cikin mata kwata ya cutar da mutum kenan duk wannan yana cikin ma'anar wannan kwatancin sannan wannan tana nuni zuwa ga tazkiya ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin Aisha ba ta bukatar wata tazkiya kuma wannan kadai ya ishe ta falala ya ishe ta daraja malamai da su maganganu da yawa akan falalarta ta wannan fuska قال أخبرنا abubakar بكر بن إسحاق قال حدثنا قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أم سلمة